الرحمن الرحيم لا النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, Haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta su kuwa masu dawwama ne a cikinta sadaƙallahul aliyul azim Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalabo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. An kamo sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jerin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada da shirin kokun san. Muna kuma dauke da shirin nan na duniyar mu a yau. Akwai mu dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Shirin ne dai wanda a cikin zauka sabu bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke faruwa a duniya. To kada manta cewa kuma na dauke da sharhi mu na bayan labarai a yau wanda kuma kamar da aka saba yakan sharhi kan wani batu da dawo hankali musamman a yankin nan na gabas ta tsakiya da ke fama da rikice-rikice sakamakon hare-haren da Isra'ila ke kaiwa a sirin Gaza da kuma halin da ake ciki a Lebanon da ma faɗin yankin. To waɗannan su ne jerin shirye-shiryen namu da fatan za a kasance a tare da mu daga farkon su har ya zuwa ƙarshe. Masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya jerin shirye-shiryen da muke ɗauki na nan tafi bayan na fara da karanta muku labaran duniya. Adadin Falastina wanda suka yi shahada a hararen Isra'ila kan wani gini a Bait Lafiya ya kai 109. Ƙungiyoyin Falastinawa na Hamas da kuma Islamic Jihad sun taya Sheikh Na'im Qasim murnar zama sabon shugaban ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon. Iran ta yi da matakin Isra'ila na haramta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Falastinawa. yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni Hassan Barka agadas Bayanai daga Falastinu na cewa adadin Falastinawa wanda suka yi shahada a harin da jirgin yakin Isra'ila suka kai kan wani gini a yankin Bet Lafiya ranar Talata ya kai akalla 109 da suka hada da mata da kuma ƙananan yara. rahotanni sun ce mutane da dama na ci gaba da kasancewa makale a ƙarƙashin barakusan gine-gine daraktan asibitin kamal adwan ya shaida wa tashar talabijin ta aljazeera cewa da dama daga cikin waɗanda suka jikkata sun isa wurin kuma wato da dama cikin waɗanda suka jikkata suna nan suna samun kula ta a wato ma'aikatan lafiya kuma akwai wahalhalu ga ma'aikatan lafiya domin isa ga waɗanda suka jikatan ya ƙarar cewa dole ne duniya ta ɗauki mataki ba wai kawai kallon kisan kiyashin da ake yi a zirin gaza ba muna kira ga duniya da ta aiko da tawagogin likitoci na musamman don kula da mutane da dama da suka jikata a asibiti kashe-kashen ya zo ne a daidai lokacin da isra'il ta mame arewacin gaza na tsawon makonni inda ta kashe falastinawa sama da dubu guda a tare da lalata unguwanni Ƙungiyoyin gwagwarmayar Falastinu Hamas da kuma Islamic Jihad sun taya Sheikh Na'im Qasim murna a matsayin babban sakataren ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Lebanon. A cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar Hamas ta taya Sheikh Na'im Qasim murna kan mukamin na babban sakataren ƙungiyar ta Hezbollah. An bayyana cewa naɗa Sheikh Na'im Nasim a matsayin wato babban sakataren ƙungiyar ta Hezbollah zai farfaɗo da ƙungiyar bayan shahadar Sayyid Hassan Nasarallah. Hamas ta ƙara da cewa muna ƙara jaddada matsayinmu ga sabon shugaban ƙungiyar hezbollah muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya taimake shi ya ci gaba da tafarkin jihadi da tsayin daka a nata ɓangaren ƙungiyar islamic jihar ta falastinawa ta taya shek na'im murna inda ta ce naɗin lamari ne da ke nuni da irin ƙarfin gwagwarmayar musulunci ta lebanon a jiya talata ne dai aka zaɓi mataimakin babban sakataren ƙungiyar hezbollah ta lebanon shek na'im kasim a matsayin sabon shugaban ƙungiyar inda zai gaji sai da Hassan Nasarallah wanda ya shahada a wani harin da Isra'ila ta kai a kudancin Beirut a wato a watan jiya. Sheikh Kasim wani jigo ne a kungiyar Hezbollah wanda ke rike da mukamin mataimakin sakatare janar na kungiyar tun shekara ta 1991 ya halarci tarukan da suka kai ga kafa kungiyar Hezbollah a shekarar 1982. Sheikh Kasim ya daɗe yana daya daga cikin manyan masu magana da yawon kungiyar Hezbollah. sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya ce sabuwar dokar isra'ila da ta hana hukumar kula da falastinawa ta 'yan gudun hijira gudanar da ayyukanta a gaza za ta yi mummunar illa ga falastinawa cikin wata wasiƙa da ya aikewa firaminista minista benjamin netanyahu guterres ya ce dokar ta janyo tashin wato batutuwa a bangaren dokokin ƙasa da ƙasa ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce hukumar na taka muhimmiyar rawa a gaza tun da farko shugaban hukumar a gaza ya shaida cewa zai yi wuya su ci gaba da aiki a can din muddin isra'ila ta tabbatar da haramcin da aka yi wa wato hukumar ya ce suna da makarantu 300 a gaza sannan kusan 100 daga cikinsu a yanzu duk sun koma mafaka muna da dubban mutane da ke samun mafaka a waɗannan wurare a ƙarƙashin tutar majalisar ɗinkin duniya in shi To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye daga birnin Tehran. Iran ta yi Allah wadai da matakin Isra'ila na haramta hukumar kula da 'yan gudun hijiran Falastinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadan Iran a Majalisar Ɗinkin Duniyar ya soki matakin da Isra'ila ta ɗauka yana mai bayyana hakan a matsayin yunkurin hana kai kayan agaji da ake bukata a Gaza. Amir Sayed Irabani ya ce muna yin Allah wadai da dokar da isra'ila ta fitar a baya-bayan nan kan hukumar tayoyin ruwa da ke neman hana ta ba da tallafi mai mahimmanci ga falastinawa ya karar cewa gaza a cikin shekarar da ta gabata hararen wuce gona da iri da isra'ila ta yi sun yi barnar da ba a taɓa ganin irin ta ba a kan fararen hula a gaza yanzu yankin arewacin zirin gaza yana ci gaba da fuskantar mummunan hari musamman a yankunan da ke da yawan jama'a gwamnatin spain ta sanar da soke wata kwangilar tunikin makamai da wani kamfanin isra'ila saboda yakin da take ci gaba da yi a kan al'ummar palestino a zirin gaza ma'aikatar harkokin cikin gidan spain ta sanar a ranar talata cewa gwamnatin kasar tana nan kan bakarta na cewa ba za ta sayar da makamai ga isra'ila ba tun bayan barkewar rikici a yankin gaza ɗaruruwan masana da masu faɗa a shi a spain ne dai suka rubuta wasiƙa zuwa ga firaministan ƙasar petro sanchez suna kira da aka wa isra'ila takunkumin makamai suna matukar damuwa kan ci gaba da cinikin makamai da kayan soji da ƙasar spain ke yi a wato da isra'ila sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta dakatar da duk wani nau'in cinikin makamai da kayan aikin soji tare da isra'ila kuma sun nuna matukar damuwa game da dangantakar soji da Spain da kuma Isra'ila. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran. To da masu sauraro bayan da gama shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga taskar mu ta shirye-shirye na da kullum inda kuma za mu farawa da sharhi mu na bayan labarai can bayan sa akwai shirin na kokun san da ke leƙo muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana muna kuma ɗauke da shirin nan na duniyar mu a yau sai kuma shirin nan na muryoyin ku masu saurare da haka na zan cewa da ku ai sauraro lafiya. thank you sharhin zai dubi ne dangane da matsayar iran akan harin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kai a wasu wuraren ta na soji kuma alwashin da iran din ta dauka na mayar da martani akan hakan iran ta ce ta kudura aniyar mayar da martani ga matakin wuce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila ta dauka akan kasar a baya bayan nan kuma ba za ta watsi da haƙƙinta a wannan bangare ba iran ba za ta yi watsi da haƙƙinta na mayar da martani akan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ba wannan wani haƙƙi ne kuma wani nauyi ne wanda ya rataya kan gwamnatin ƙasar don haka muna da niyya da gaske wajen mayar da martani in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ɗin ismail baƙa'i a wani taron manema labarai da ya gudanar a wannan litinin da sanyin safiyar asabar ɗan wannan makon ne dai gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da kai hari akan wasu cibiyoyin soja na iran inda sa kashe jami'an soja guda hudu da kuma fara hula guda bangaren soji masu tsaron sararin samaniya na kasar iran sun ce an samu barna kaɗan a wasu yankuna inda ake gudanar da bincike akan girman wannan barna da kuma martani da ya dace da haka shugaban iran masoud fizishkiyan ya faɗa a ranar wannan lahadi da ta gabata cewa iran ɗin ta neman yaƙi ko tashin hankali amma kuma za ta bayar da darasi wanda ya dace game da sabon matakin wuce gona da iri da isra'ila ta ɗauka baka ya ce tofin allatsi ne akan keta hurumin kasar iran da isra'ila ta yi daga ɓangaren kasashen yankin da ma sauran ƙasashen duniya ya kara tabbatar da matsaya ta ƙasashen duniya akan ayyukan barna da haramtaccen kasar isra'ila take aikatawa ya ce baki ya zo ɗaya a tsakanin ƙasashen yankin gabas ta tsakiya akan cewa mamayar da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta shafe shekaru kusan 80 tana yi akan yankunan falasɗinu ita ce babbar matsala kuma tushen duk wani tashin hankali da rashin tsaro a yankin kakakin na irin ya jaddada cewa kasashen yankin sun dorawa masu goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila da ɗaukar nauyinta alhakin duk wani yunkuri na hana kungiyoyin kasa da kasa musamman ma da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya daukar nauyin da ya dace da kuma matakai waɗanda suka kamata dangane da takawa isra'ila birki akan laifukan da take aikatawa da kuma keta alfarmar kasashen duniya da take yi ya bayyana kwarin gwiwa akan cewa babu wata ƙasa makwabciyar ƙasar iran wadda za ta bar isra'ila ta yi amfani da yankin ta wajen kai hari akan ƙasar harin wata gona da iri wanda isra'ila ta kai akan iran ya fuskanci martani daga bangarori daban-daban na duniya kamar da ita ma kanta kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta fitar da bayani wanda ta yi allah dai da hakan ta hanyar fitar da wata sanarwa kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmin ta yi kakkausar suka akan wace gona da irin da isra'ila ta yi akan iran a rahoton da jaridar sabak ta kasar saudiya ta fitar kungiyar ta haɗin kan kasashen musulmi ta yi allah wadai da kakkausan murya kan harin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta kai wa sassa na kasar iran tare ɗaukar hakan a matsayin keta hurumin ƙasa mai cikakken yanci wanda hakan ya karya dukkanin dokoki na ƙasa da ƙasa ta hanyar fitar da waɗannan sanarwa babban sakataren kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ya yi allah wade da duk wani tashin hankali wanda zai haifar da ƙara rashin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya tare da yin kira ga ƙasashen duniya da masu faɗa a ji da masu hannu da shuni da su ɗauki matakin rage zaman ɗarɗar da kawo ƙarshen tashashen hankula a yankin har ila yau kungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta jaddada matsayarta ta kuma bukaci a gaggauta dakatar da hare-haren gwamnatin yahudawan a kan zirin gaza da yammacin kogin jordan da kuma kasar labanan sanarwar ta kara da cewa abin kunya ne yadda haramtaccen kasar isra'ila take aikata abin da ta ga dama a kan idanun al'ummomin duniya tare da cikakken goyon bayan wasu kasashe waɗanda suke ba ta kariya ido rufe inda jinin al'ummar gaza ya zama tamkar ba jinin 'yan adam ba ne ake shekarwa wanda kuma sanarwar ta hada da waɗannan laifuka da haramtaccen kasar isra'ila take aikatawa tare da bayyana cewa aikin da isra'ila ta yi na kaddamar da harin soja akan iran yana cikin waɗannan laifuka tare da cewa laifuka ne waɗanda suka cancanci yin allah wadai da tofin allah tsine da su kuma ɗaukar matakin dakatar da su masana harkokin siyasa da tsaro na ƙasa da ƙasa sun yi imanin cewa tun daga lokacin da isra'ila ta fara kaddamar da yakin kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma hare-haren da ta fara kaddamarwa a baya bayan nan akan ƙasar labanan ta bayyana a fili akan cewa tunƙaho da ƙarfi na soja wanda isra'ila take yi burga ce kawai domin kuwa ta tabbata akan cewa dukkanin abin da isra'ila take takama da shi da tunƙaho shine amurka da ƙasashen turai waɗanda tun asali su ne masu kafa ta a cikin ƙasar falastino sama da shekaru 76 da suka gabata wanda da ba don su ba da tuni isra'ila ta shiga cikin kwandon shara na tarihi a gabas ta tsakiya. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Laraba 30 ga watan Oktoban shekara ta 2024 wanda ya daidai da 26 ga watan Rabiu Thani na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wato talatin ga watan Oktoba na shekara ta dubu biyu da goma sha daya Ayatollah Amid Zanjani ɗaya daga cikin manyan malaman addini a ƙasar iran ya rasu an haifi ayatollah abbas ali zanjani a garin zanjan na ƙasar iran bayan karantar da ɗalibai masu ɗaukar ilimin addinin musulunci ya kasance yana karantarwa a jami'a da kuma makarantun hausa a zanjan banda haka kuma ya taɓa zama wakili a majalisar dokokin ƙasar iran haso biyu ayatollah zanjani ya rasu a rana irin ta yau bayan kamuwa da rashin lafiya yana da shekaru 74 a duniya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 da suka gabata a rana irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1910 harry donant wani mutum masani wanda ya fara kawo tunanin kafa a kungiyar bayar da agaji ta red cross ya rasu an haife shi a birnin geneva na kasar switzerland a ranar 8 ga watan mayu na shekara ta 1828 ya rika rubuta kananan tafai yana rarraba wa jama'a waɗanda suke karfafa gwiwar mutane da su riga taimaka ma jama'a a lokutan yaƙi musamman ma waɗanda yaƙin ya ratsa da su da gaskin fararen hula sakamakon wannan tunani nasa a shekara ta 1864 an cimma wata yarjejeniya wadda ake kira da yarjejeniyar geneva a tsakanin ƙasashe 16 na duniya inda daga wannan lokaci ne aka amince da kafa ƙungiyar bayar da agaji ta duniya wato red cross wannan ƙungiya ta bunƙasa matuƙa inda tun daga wancan lokaci ta fara gudanar da ayyukanta wasu daga cikin kasashen duniya ma musamman kasashen turai suka fara buɗe rassa na kungiyar a cikin kasashen su daga bisani kuma ta ci gaba da haɓaka har zuwa kasashen afirka da na larabawa gami da latin amurka inda ayyukan kungiyar daga bisani suka zama masu taimako ta yadda likitoci da masana a bangarorin kiwon lafiya suke bayar da gudunmuwarsu wajen taimakon jama'a a ƙarƙashin inuwar wannan kungiya ƙasashen musulmi sun karbi kungiyar amma sun canza mata suna zuwa red crescent maimakon red cross masu saurare ko kun san cewa shekaru 99 da suka gabata a ranar irin ta yau majalisar dokokin kasar iran ta kori ahmad sha sarkin karshe na daular kajar tare da sanar da kawar da wannan daula wanda hakan ya kawo ƙarshen mulkin shekaru 135 na wannan daula ta kajariyawa a iran bayan kawar da daular kajar tare da tsoma baki da makirce-makirce na turawan ingila aka kafa gwamnatin wucin gadi karkashin jagorancin Reza Khan a Iran. Shekaru hudu da rabi bayan haka, Reza Khan a hankali a hankali ya zama mutumin da ya fi kowa karfi a gwamnatanci a kasar ta Iran. Tare da taimakon Burtaniya ba rugujewar daular kajar, Reza Khan ya naɗa kansa a matsayin sarki a Iran, inda daga wannan lokaci ne kuma ya kafa daular fahalwiyawa sannan kuma ya ci gaba da zama a matsayin sarki na wannan daula tun bayan da birtaniya da amurka suka taimaka ma raza khan ya kafa daular fahalawiyawa a iran shi kuma ya zama sarki mai aiwatar da dukkanin manufofinsu a kasar kuma ya ba su damar shiga cikin harkokin gudanarwa na kasar wanda hakan ne ya sa amurka da birtaniya suka ci gaba da cin karansu babu babbaka a lokacin mulkin fahalawiyawa a kasar iran. da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 106 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 hungary ta balle daga austria kasar hungary dai wani bangare ne na daular roma kuma jamusawa sun mame kasar a karni na hudu miladiya sannan kabilu daban-daban sun yi ta mame wannan ƙasa lokaci zuwa lokaci a ƙarshen karni na goma sha hudu dalar usmaniya ta mame wannan yanki kuma ta ci gaba da iko da wannan ƙasa har zuwa farkon karni na goma sha takwas amma a cikin shekara ta alif bakwai da da talatin tara ikon austria akan hungary ya ƙara karfi ta yadda austria ce take iko da wasu ɓangarori na ƙasar hungary sannan kuma a dawo da al'ummar ƙasar hungary suke yi da mulkin austria akan su yana karuwa, a lokacin yakin duniya na farko ya ɓarke zaman tankiya ya ƙara tsananta a tsakanin ɓangarorin biyu wanda hakan ya sa aka fara batun ballewar hungary domin ta zama ƙasa mai cin gashin kanta a ranar 30 ga watan oktoban shekara ta 1918 prime minister da austria ta nada a hungary ya sanar da 'yancin kai na wannan ƙasa a farkon yakin duniya na biyu hungary ta haɗa kai da jamus wadda take ƙarƙashin shugabancin nazi bayan da sojojin tarayyar soviet na red army suka mamaye su a ƙarshen yakin an ayyana gwamnatin jamhuriya a kasar tun daga shekara ta 1948 jam'iyyar kwamnisanci ta sami iko a kasar ta zama wani bangare ko yanki na east block daga lokacin da aka fara yin gyare-gyare a cikin harkokin gudanarwa na tarayyar soviet hungary ita ce kasa ta farko wadda ta fice daga yarjejeniyar waso ta rungumi tsarin jam'iyyu mabambanta kuma ta zama mamba a yarjejeniyar nato jamhuriyar hungary tana da majalisar dokoki guda ɗaya kuma ta zama mamba a kungiyar tarayyar turai a ranar 30 ga watan afrilun shekara ta 2004 ba a Mas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 ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta jaddada cewa iran ba za ta yi watsi da haƙƙinta na mayar da martani kan yahudawan sahayuniya ba da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jan abin da ya kunsa. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Ismail Baka'i ya tabbatar a ranar Litinin da ta gabata cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba za ta yi watsi da 'yancinta na mayar da martani ga Yahudawan sahayoniya cikin tsauri da ƙarfi ba a yayin taron manema labarai na mako-mako a wannan mako. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ya yi nuni da cewa muhimmin lamari da ya faru a makon da ya gabata shine an waye gari a ranar asabar ɗin da ta gabata yahudawan sahayuniya sun tabka babban kuskure a fannin ilimin lissafi wanda ya fuskanci zazzafar kariya da sojojin iran suka nuna wanda hakan ya kasance wani sauyi ga jamhuriyar musulunci ta iran Baka'i ya ƙara da cewa jami'an diflomasiyya na Iran sun yi yunkuro a sahun gaba a cikin makon da ya gabata yayin da ministan harkokin wajen Iran ya ci gaba da rangadinsa a ƙasashen Kuwait da Bahrain inda ya kuma halarci taron BRICS da ya kasance halartarsa ita ce halartar Iran ta farko a matsayinta na memba kuma an yi shawarwari da tarurruka masu kyau. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi imanin cewa ranar kafuwar majalisar ɗinkin duniya wata kyakkyawar dama ce ta yin tunani akan halin da wannan majalisa take ciki yayin da majalisar ɗinkin duniya ta rasa amincinta na tsawon shekara guda sakamakon wuce gona da iri da ake yi kan gaza da labanan a halin da ake ciki a halin yanzu alhakin faɗuwar kimar majalisar ɗinkin duniya ta ɗori ne a wuyan magoya bayan yahudawan sahayuniya musamman amurka da waɗanda suka hana duk wani mataki na zahiri na taka kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya Baƙa'i ya bayyana cewa ba wai a Gaza ne kaɗai ake yin kisan kiyashi ba, A'a laifukan Yahudawan Sahayuniya sun nausa har zuwa yankunan gabar yammacin kogin Jordan wanda kuma ya fuskanci laifuka daban-daban a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata inda Falasɗinawa 150 da suka hada da 'yan jaridu uku suka yi shahada a hannun Yahudawan Sahayuniya kuma a sakamakon haka adadin shahidai 'yan jarida ya karu zuwa shahidai sama da 180 tun bayan fara farmakin da Yahudawan Sahayuniya suka kai kai kan zirin Gaza dangane da maganganun da jagoran juyin halin musulunci na iran ya yi a baya-bayan nan ya taɓo ayyukan da suka wajaba ga ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran dangane da wannan batu baƙa'i ya bayyana cewa ma'aikatar harkokin wajen iran tunda aka fara kai hare-haren wuce gona da iri kan zirin gaza ta ɗauki matakai kuma har yanzu tana ci gaba da kasancewa a cikin ɗaukan matakai kuma bisa shawarwarin ƙasar iran an gudanar da zaman taron shugabannin kasashen musulmi na farko da kuma wasu taruka daban-daban kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa ma'aikatar harkokin wajen iran ta yi amfani kuma ta ci gaba da yin amfani da dukkanin karfinta da matsayinta wajen samar da wani yunkuri da yaƙi da kisan kiyashi da yahudawan sahayuniya suke yi kan falasinawa a cikin wannan yanayi baka'i ya bayyana cewa dukkanin shawarwarin da ministan harkokin wajen kasar iran ya gabatar a cikin 'yan makonnin da suka gabata sun mayar da hankali ne kai tsaye kan laifukan da yahudawan sahayuniya suke aikatawa a zirin gaza da labanan har da jan hankalin al'ummun ƙasa da ƙasa da su taimakawa 'yan gudun hijira da kuma ƙoƙarin ɗorawa mahukuntan yahudawan Sahauniya alhakin muggan ayyukansu tare da hukunta su a kai yana mai jaddada cewa rashin hukunta su shine dalili mafi girma kan rikon sakainan kashi da 'yan sahayoniya ke yi ga wani kudurin ƙasa da ƙasa da rashin mutunta kiraye-kirayen duniya dangane da taron tattaunawar tsagaita buɗe wuta da aka yi a birnin doha na ƙasar qatar baka'i ya bayyana cewa batun tsakaita buɗe wuta ba takaitacciya ba ce saboda kalma ce da dole ne a yi amfani da ita yayin da ake yaƙi tsakanin ɓangarori ɓangarori biyu amma abin da ke faruwa a yau matakan wuce gona da iri a kan ziren gaza da labanan inda bangare guda yake aiwatar da kisan kare dangi dangane da matsayin iran kan wajabcin dakatar da kisan kiyashi da laifukan cin zarafin bil'adama a gaza da labanan baƙa'i ya jaddada cewa ƙasarsa tana maraba da duk wani shirin da zai ba da damar samun mafita amma wasu ɓangarori da suka halarci taron na birnin doha sun nuna cewa ba su da niyyar ganin an cimma matsaya kan batun dakatar da buɗe wuta hakika sojoji da jami'an tsaron jamhuriyar musulunci ta iran a kodayaushe yaushe suna sanya ido kan duk wani motsi da yahudawan sahayuniya ke yi a yankin gabas ta tsakiya a yayin da yake ishara kan batutuwan da suka shafi ayyukan diflomasiyya da dambaruwar da suke faruwa baƙai ya bayyana cewa martanin da suka biyo bayan hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahayoniya suka kai kan jamhuriyar musulunci ta iran lamari ne da ya yi nuni da cewa akwai babban tofin Allah tsine daga ƙasashen yankin kan hare-haren yahudawan sahayoniya kuma ƙasashen yankin sun cimma matsaya wanda take ɗauke da cewa bai dace Iran ta ɗauki matakin mayar da martani kan wuce gona da irin 'yan sahayuniya ba bisa la'akari da cewa har yanzu diflomasiya tana matsayin hanyar hana yaduwar yaƙi a yankin. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya kara da cewa sharuwarin diflomasiyya a makonnin baya-bayan nan ya cimma matsayar cewa wajibi ne dukkanin kasashe su sanya ido kan lamarin kuma idan lamarin ya zama dole a sanar da juna kan batun da bai dace ba abu na biyu kuma a koda yaushe sojojin iran da jami'an tsaron kasar suna sa ido kan duwani yunkuri na yahudawan sahayoniya dangane da fagen diflomasiya kuwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa a ko da yaushe sakonni suna canzawa yana mai jaddada cewa kamar yadda ya bayyana ga kowa da kowa jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta yi watsi da haƙƙinta na mayar da martani kan hare-haren da ta fuskanta daga yahudawan sahayuniya ba lamarin da ke nuni da cewa wannan lamari wani haƙƙi ne na tushe ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa kuma ba tare da la'akari da abin da ake musayar yawo kai ba saboda iran ta yanke hukunci kan haka dangane da matsayin iran kan makaman ƙare dangi Baka'i ya bayyana cewa matsayin Iran a fili yake kuma a bayyane sannan bisa fatawar babban hukuma ta siyasa a ƙasar da ma bisa la'akari da matakin hankali lalle Iran ba ta yi imani da goyon bayan aikin soji da makaman nukiliya ba kuma ta kowace hanya. a yayin da yake mayar da martani ga tambayar da wakilin irna ya yi kan sakamakon yadda ake tofin allah tsine kan haramtacciyar kasar isra'ila dangane da harin da ta kaddamar kan jamhuriyar musulunci ta iran musamman daga kasashen yankin da na wajensa baka'i ya bayyana cewa tofin allah tsine ya nuna waɗannan kasashe sun cimma matsayar cewa babbar matsalar da ta samo asali daga rashin tsaro a yankin ita ce gwamnatin gwamnatin mamayar Yahudawan Sahayuniya baƙa'i ya ci gaba da bayyana cewa ƙasashen yankin sun damu da yaɗuwar tashe-tashen hankula da yaƙi a yankin kuma waɗanda ake magana a kansu a cikin wannan yanayi su ne magoya bayan Yahudawan sahayuniya waɗanda suka hana duk wani motsin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na hana ƙalubalantar laifukan da wannan lalatacciyar gwamnatin Yahudawan sahayuniya ke aikatawa. baƙa'i ya ƙara da cewa iran ta samu muhimmin tabbaci daga dukkanin ƙasashen yankin cewa babu wata ƙasa da za ta ba da sararin samaniyarta ko ƙasarta ga kowace ƙasa kuma ba za ta baiwa wani ɓangare damar aiwatar da ayyukan da za su cutar da wata ƙasa ba lamarin da ke nuni da cewa wannan lamari wani haƙƙi ne na shari'a da ɗabi'a na ƙasashe bai dace ga kowace ƙasa ta ba da ƙasarta ga wani ɓangare ba domin ya yi amfani da shi wajen keta hurumin wata ƙasa ta daban baƙa'i ya ci gaba da jaddada cewa babu wata ƙasa makwabciya da za ta ba da dama ga wani ɗan ta'adda ya yi amfani da ƙasarta wajen wuce gona da iri kan wata ƙasa. kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana cewa a ziyarar da ministan harkokin wajen iran ya kai zuwa ƙasar masar ya mayar da hankali ne kan bin diddigin al'amuran da suka shafi yankin da kuma abubuwan da suke faruwa kana kuma an taɓo batutuwan da suka shafi ƙasashen biyu na neman ƙulla alaƙa wanda suka gabatar a ajandar ayyukan ɓangarorin biyu a yin taron baya-bayan nan na birnin kazan na ƙasar rasha goyon baya da taimakon amurka maras iyaka ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila shine dalilin wanzuwar yahudawan sahiyoniya da gudanar da iya shegen da suke yi a yankin gabas ta tsakiya baka'i ya yi imanin cewa babban dalilin da ya sa yahudawan sahayoniya suke ci gaba da wanzuwa da kuma faɗaɗa ayyukan ta'addancin su a wannan yanki na gabas ta tsakiya shine irin goyon bayan amurka maras iyaka a yaushe tsarin da amurka take bi a wannan fanni ya kasance a fili don haka dole ne gwamnatin amurka ta dakatar da wannan gwamnati akan iyakanta ta hanyar dakatar da wadata ta da makamai da kawo ƙarshen taimaka mata da bayanan sirri da goyon bayan siyasa dangane da batun kamun kai da iran ta yi kuwa baƙa'i ya jaddada cewa wajibi ne yahudawan sahayoniya su daina kai har-haren wuce gona da iri kan ƙasashen yankin yana mai nuni da cewa iran kan yi kamun kai a wasu lokuta domin amfanin jama'a wato zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin amma abin bakin ciki kamun kan na iran ana fassara shi da yadda ba ta dace ba kuma ya jaddada cewa dole ne amurka ta dakatar da goyon bayan da take baiwa 'yan sahayoniya ido rufe. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu sanya aya sai a mako na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban, ku huta lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikin sa kuka saba bayyana ra'ayoyin ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. Yau ma dai da Allah ni ne Hassan barka ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na rediyon Jamforiyar Musulunci Iran. sunana tilias yakuba digawa mamba kungiyar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itas gadau a jihar bauchi da ke tarayyar najeriya game da dama da kuke bamu muna tofa albarkacin bakinmu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarai zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin bakina a game da harharan ta'addanci da sojojin kasar isra'ila suka kai wa kasar iran hakika abin tar da allah wadai ne kuma abun damuwa ne ya kamata kasashen duniya da suke goya wa ƙasar isra'ila baya tana kai hare-haren ta'addanci su gane duniya tana kallon su akan abubuwan da suke yi saboda haka ya kamata su gaggauta dakatar da irin waɗannan goyon baya da suke baiwa ƙasar isra'ila tana kai hare-hare akan ƙasashen musulmi a yankin gabas ta tsakiya na gode sashen hausa na rediyon jamhuri a musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba dikawa mamba ƙungiyar matasan afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya ku tashi lafiya BOH mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da uwa Malam Sha'ibu Haruna Garas da ke nan Garas yankin Madarufa a jihar Maradi. Malam Hassan Barka muna lafiya ina gaida kowa da kowa ina gaida ma'aikatan sashen Hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. E zan yi amfani da wannan dama domin mu gode wa Allah ta'ala maɗaukacin sarki da ya ba jamhuriyar musulunci ta Iran na nasarar kakkaɓo hare hare makamai wanda haramtashiyar ƙasar isra'ila ta kai a iran kuma wannan nasara da jamhuriyar musulunci ta iran ta samu nasara ce irin wadda allah ta'ala ya ba annabi musa yadda sanda annabi musa ta rika haɗiye mashezan matsafa na fir'auna to mun ga yanda jamhuriyar musulunci ta iran ta yi ta makaman wato maƙiya wannan abun alfahari ne abun godiya ne ta a wurin Allah ta'ala maɗaukakin sarki Allah ya ƙara ja zamani jamhuriyar musulunci ta Iran Allah ya ƙara mana waɗansu ƙasashe na musulmi wanda za su zama tamkar jamhuriyar musulunci ta Iran yadda al'ummar musulmi su ma za su zama masu ƙarfi muna maku fatan alheri muna jinjina maku sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta Iran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarim dan katsarin Maradi. Eh da farko ina gaida ko ina jinjina maku bisa aikin da kuke da kuma dama da kuke ba muna gayan ra'ayoyin mu. To a wannan karo ina so yi daukaci ne in dan yi daukaci akan abin da ya faru na daga hare-haren da wayannan lalatacin malalata suka kai ma Iran. Eh ya kamata dukkan musulmi idan dai musulmin na Allah ne Allah yake bauta ma kuma ya tabbatar da cewa wannan yaƙi da ake da Iran da sauran wayannan kasashen kafiran a'a musulunci ne fa da kafirci ma dama Iran ta samu nasara akan wannan to wallahi musulunci ne na duniya gaba ɗaya samu nasara kuma idan ya zanto Iran ta faɗi to musulmi hasi ta kansu kuma musulunci ne gaba ɗaya faɗi to kuma insha Allah da izinin Allah Iran ita Allah zai ba nasara mu gaba ɗaya Allah zai ba nasara insha Allah muna ta Iran addu'a ubangiji ubangiji Allah ya bata kariya Allah ya bata nasara Allah ya karfafe ta ubangiji Allah yanda ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasarori a yakin da ya da kafirai ya Allah irin wannan nasara Allah ubangiji ya ba irin ita alkawali da Allah ya cikin alqur'ani ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina to ubangiji allah ya kawo wannan taimakon ga iran ubangiji allah ya bada irin wannan taimakon Allah ya karfafe ku Iran, Allah ya karfafe ku Iraniyawa da mutanen Libanan da dukkan wasu masu taimakon musulunci masu kaunar ainihin musulunci. Allah Ubangiji ya taimake su baki daya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyi masu sauraren wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana Dr. Muhammadu Isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya. Muna matukar jin daɗi akan abin da iran take yi da sarwan jabohohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtakiyar ƙasa wadda an ka kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya me yasa su iran ba sa kokari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi har da talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na muri rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare ƙasashen musulmai su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe hararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taron su da isra'ila da 'yan kanzaginta duk masu goya mai isra'ila baya allah ya tona asirinsu allah ya kumyata su ya walakaitar da su allah ya tsare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da murmi masu sauraron radiyo kasar iran radiyon musulunci to da farko dai suna na sani dawo alaska tun daga nan sasun burum a cikin jihar damagaram jamhuriyar nijar to gaskiya mun shigo ga hili ne domin jajinta yan uwanmu musamman ma yan najeriya ya duba da cewar sun shafe kwanaki ba tare da sun ga hasken wuta ba a yankunan su to muna fata hukumar rarraba wutar nepa ta najeriya ka duba eh, kokin wanka mutane domin da cewar wutan nan sai da ita ne za a samu ruwa na shashi kuma ruwa eh, gaskiya shine ma za a ce gimshikin rayuwar dan adam kuma ni abin da ke ban mamaki sai a ce kudu ana samun wuta kuma sai ka da an ce yamma maso arewa babu wuta a najeriya tuni wanga abu shi ke dar mu to dai allah sa dai wanga abu a samu masalashi domin su ma yan arewa su shaƙi iskar yanci sunana sani dawo alaska nan cikin garin tsatsun burma cikin jihar da mu shahuri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Farko dai sunana Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan radiyon Iran. yau zan ba da goyon bayana akan ƙasar iran da take nuna ma sauran ɗaiɗaikun ƙasashe na musulunci ita ce wadda take jin e eh, bakin cikin abin da ake ma ƙasar palestina wadda haramta ce ƙasar isra'ila suke kai masu faramaki ba dare ba rana hal yanzu kuma gashi a takaice yanzu sun komo suna bugun ƙasar iran to allah subhanahu ka kare mana wannan ƙasa ta iran kuma allah ka ɗaukaka musulunci ka kare kafirci duk inda musulmi suke mana kira kira gare su su ga addu'a kan Allah subhanahu ya ba musulmi rinjaye da inda suke Allah ya kare kafirci da ya kafirci mun sha jaddadawa cewa wannan abubuwan ana yi ma musulunci ne zagon ƙasa shi in ba musulunci bane ake ma wannan makircin mu hana akwai kasashen da ba na musulmi ba su ba abugun su sai kasashen musulmi ake madauke ɗaya daidai ba jama'a ya ku musulmi shin ina kuke so ku ji kanmu ina muke son mu sa kanmu san ake kwata-kwata sai yahuda sun karar da mu muna ji muna gani Allah subhanahu ka ɗaukaka musulunci ka karya kafirci da masoya kafirci kuna tare da Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasagi jamhuriyar Nijar jihar da Hassan Barka ina maka fata alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dan bari shugaba na fara mazajin da ganya mai Nijar. Eh zan yi kira ga gwamnatin kasar mu ta Nijar, gwamnati mai adalci. Eh da Allah da annabi kata yarra malaman makaranta su dunduma yajin aiki ti yanzu yanzu. Ta kiraye su a shirya a tattauna a ce tun farawa a ce malamin su shiga ta kiraye su me kuke so me ya baku so me ya baku da ta sa su cikin condition yaran mu diyan mu jikokin mu su kama karatu da farin ciki amma a ce tun fara karatu a fara grave grave kin da mun ba ta gyara mu muna kira ga gwamnati kasar mu ta Niger wanda ya ce zai tsaya ya hudo haƙƙin haƙƙin mu kenan haƙƙin yaran mu ma yana wasu kan shi kenan da Allah da Annabi a kirayi malamin makaranta a shirya sunana Muhammadu Dambali Bari shugaban manufa da mazajin laganya mai Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muryoyi masu sauraren wannan tasha mai albarka ta jamhuriyar musulunci ta Iran. Ina muku gaisuwa da fatan alkhairi sunana Dr. Muhammadu Isa mai sharhi akan abin da danganci gabas ta tsakiya. Muna matukar jin daɗi akan abin da Iran take yi da sarwan jabuhohi masu ƙoƙari su hana ma amurka da haramtacciyar ƙasa wadda an ka kafa akan zalunci a cikin ƙasar palestine daga yatsa kuma muna isar da saƙon 'yan uwa da yawa masu tambaya mi yasa su iran ba sa ƙoƙari su ma in za su kai ma isra'ila hari shi shafi hadda talakawansu sai suna keɓanci wurare da sojojin haramtacciyar ƙasa suke ko wasu kayansu na muri rayuwa kaɗai suke kai hare-hare ba su kai musu hare-hare irin na mai eh, kan mai uwa da wabi yadda su in sun ka tashi ba sa barin komi yadda suke kai hare-hare ƙasashen musulmai su kashe sojoji in sun ka samu sa'a su kashe fararen hula su kashe mata su kashe yara su kashe bisashe su kashe gonaki Allah subhanahu wa ta'ala ya wargaje wannan taron su da Isra'ila da 'yan kanzaginta duk masu goya mai Isra'ila baya Allah ya tona su Allah ya kumyata su ya walaƙaitar da su Allah ya sare muna hawayen musulmi waɗanda kullum suke zubar da hawayen mutane da jininsu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu jama'a wannan gida mai albarka ina kowa da kowa fatan alkhairi mai magana Muhammad Kabiru daga nan birnin Lagos. To ina kowa da kowa fatan alkhairi mu ci gaba da yin addu'a da akan wayannan magiya in Allah ya da musulunci yana samun nasara kuma muna ta addu'o'i Allah ya ba su nasara da ci gaba da ba su nasara. sannan mu rabu da bambance-bambancen ra'ayoyin wato wasu mu da suke kushe wannan abubuwa da yankin wasu kasan suna ɓadda mu to ya kamata mu waye mu kwantar da mu fita daga wannan masifa da wasu malamai suka samu a cikin wannan duk musulmi musulmi ne kuma mu ci gaba da yi musu addu'a muna musu fatan akai da fatan nasara kuma duk wasu malamai da suka fito suna kushe menene menene ya kamata mu wayar da kanmu su malaman nan su suke ta samu wasu daga cikin mu suke samu a cikin wahala da matsaloli har wani ke ganin ma wato idan an kashe wani musulmi dan uwansa gani yake ba komai ba har ma yana goyon bayan wato wani ba yahude fiye da musulmi dan uwansa wanda yake karmar la ilaha illallah kuma shahada wanda ita ce ainihin musulunci duk wanda ya faɗe ta musulmi ne to ana nan ana ta gura kawun kanmu da menene mai ya kamata mu waye mu fitar da wannan masifa da wata mutane suka samu a ciki nawa da kowa da kowa fatan alkhairi Assalamu alaikum wa rahmatullah sunana Ibrahim ya wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar neja. wannan gidan rediyo mai albarka na jamhuriyar musulunci ta iran muna muku fata alkhairi musamman babban jagora hassan barka to hakikanin gaskiya a kowane lokaci muna ƙara dagewa da addu'a bisa ga idanin waɗannan kafuran yahudu da nasara da kuma wasu munafukai daga cikin yan uwanmu masu munafuntar musulunci a duniya to jamhuriyar musulunci jamhuriya ce ta ainihin jamhuriyar musulunci ta iran wato ainihin garkuwa ce a musulunci a duniya da fatan ubangiji allah ya kara ɗaukaka allah ya kara kaskanta kafirci da kafiran duniya ibrahim ya wanke hula a garin mai godi a kimba jihar reja salamu alaikum shasa hausa na da ta ne muku magana yakubu ushu daga dan birnin gaisu mura muna mai tsokaci dangance da balan da aka ba da wasan kwallon kafa eh, wanda aka ba eh, wani dan kwallon kafa to muna gane wacin da ya gina sarin gaba su kamanan mu ba su kamanan mu ta ko ina kafa ta ba dauke ta komai ba kenan ya kamata kafa ta su yi zuciya a ba kabalan duka lafiya ta nasarin ga a bata lafiya bambanci ya riga ya yawa bayan ta musulunci suna dankalin mata musulunci to har kujen shaitanci ma ba su samu kenan ya kamata ba fata ta yi kokari ta gane ta ba kanta lafiya duk ya kamata a yi zanga-zanga a fita harkar balan duka ta ta balan duka mu komi ta mu ta afirka mu kurum eh wannan ra'ina ne a tashi lafiya. To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga anan zan ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka na agada suke cewa bisalam a huta lafiya. إسلاميت مي طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخين مشاع أخت عسرية وخمشيم عد شتم عسرية وعسريم لفي شعونها بين لؤمي على الجل كتسار تشاع عصار مترين بتدر של חמישה عصار הנקודה مئة خمشين كيلو هرتز שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים